لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون da a ce mun saukar da wannan alkur'ani akan dutse da kaga wannan dutsen duk da ƙarfinsa ya zama mai laushi da tsagewa saboda tsananin tsoron Allah saboda abin da yake cikin alkur'ani na wa'azuzzuka masu razanarwa da alkawarin narkon azaba mai tsanani waɗannan misalai muna buga su ne ga mutane ko sa yi aiki da hankulansu su wa'azantu da abin da alkur'ani ya kunsa na ayoyi da wa'azi da izina